Sashen Hausa na Studio Kalangu ya suma gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. Masararo Asma na shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Litinin tara ga watan Oktobar na 2023. A cikin shirin za ku yi cewa 'yar jaridar nan ta Nijar Samira Sabu tana ofishin hukumar 'yan sanda na farin kaya da ke Yamai kafin a gurfanar da ita a gaban alkali in ji lauyan da ke kare ta. gwamnatin nijar ta zartare kasafin kudin kasa da kashi 40 cikin 100 musamman a game da kashe-kashe a shekarar 2023 matakin da ya biyo bayan takunkuman da aka kakabawa nijar a sakamakon ji mulkin ranar 26 ga watan jiye. a rahoton musamman na yau za mu je karin bayani a game da matakin kaso na wucin gadi bayan da wasu mutane da ba a san ko su ne ba suka kama ta a ran 30 ga watan Satumbar a cewar lauyan da ke kare ta. yar jaridar nan ta kasar Nijar Samira Sabu ta kasance a hukumar 'yan sanda na farin kaya da ke yamai ranar bakwai ga watan Oktobar bayan da ta share kwanaki takwas tsare a wani wuri da ba a sani ba. Lauyan da ke kare ta ya tabbatar da ya tabbatar wa Cidio Kalangu cewa Madam Samira Sabu tana ofishin hukumar 'yan sanda na farin kaya da ke yamai a yanzu haka. kasar Nijar ta rage shirinta na kashe-kashen kuɗi da kashi 40 cikin 100 a kasafin kuɗi na ƙasa na 2023 wannan kuwa sanadiyar matakan takunkuman da aka wato na ƙasa da ƙasa da aka kaba wa Nijar biyo bayan juyin mulki ranar 26 ga watan jiye in ji gwamnatin ƙasar a wata sanarwa da ta gidan talabijin a ran Asabar da ta gabata. Sanarwar ta bayyana cewa kasafin kuɗin wanda da farko aka tsara shi a miliyar ya sauko a miliyar 1,980 na sefa ba tare da an fayyace wuraren da aka rage kudaden ba juyin mulkin na soja ya janyo tafin allah wadda daga kungiyoyi na sediyawo kungiyar tarayyar turai da kuma amurka inda kuma suka ginda ya hukunce-hukunce tare da rike wato dukiyar kasa da kuma wato dakatar da ba da tallafi Gundumar Sahi na cikin yankin iyakoki uku, gundumar na kuma fama da matsalar tsaro tun wani lokaci. Wannan matsalar tsaron ta tilasta iyalai da dama barin mahallansu na ainihi suka koma a cikin yankuna masu kwanciyar hankali. Malaman makaranta da ɗalibai ma sun bar makarantu yau shekaru biyu kenan. A cewar Kaftan Abubakar Abdu, firfen gundumar ta Sahi, gwamnati na ƙoƙarin samar da maita domin ganin komi ya dawo daidai a wannan yanki. Ga hirar shi da wakilinmu na musamman Sumana Ahmadu. Gwamnati tana nan tare da abokan hulɗarta da suke nan suna duba hanyoyi domin ganin an dawo da al'ummomi taimaka musu yanzu duk da cewa akwai ya wahala. Ku sani cewa gwamnati tana nan tana kula da matsalar game da makarantun da aka canza ma wuri. Gwamnati tuni ta fara bataliyar soja ta saba'in da biyu tana nan akwai sojoji a ko'ina kamar uru gilajo akwai runduna a tamu akwai runduna yanzu muna nan muna kula da wurin sanya da tsaro ga wasu makarantu domin mu dawo da wasu malamai burin gwamnati kenan lokacin da gwamna ya zo nan mun yi magana kuma ya yi alkawari cewa mutanen da suka kaura za su dawo gidajensu al'umma dole su ba da haɗin kai bisa gaskiya idan akwai bayanai masu kyau to za mai da hankali kan ɗaukar matakai game da masu garkuwa da mutane da kuma fashi da makami goma sha biyu ne hukumar 'yan sanda a jihar difa ta kama a makon da ya gabata an tara waɗannan mutane da mututi biyar motunan adadita biyu da kuma makamai gwamnan jihar agadis janar ibrahim bagaduma ya jinjina wa jami'an hukumar 'yan sanda dangane da wannan jan kokari sai mu saurare shi a hira shi da gidi abdurrahman a kokarin da sojojinmu suke yi har kullum shi yau mun zo mu gwada muku kaɗan daga cikin irin abin da suka samu wannan abubuwa an samo su ne a dajin shatimari tunda nan ne abin ya yi kamari kuma nan ne muka tura su muka ce muna so ko ta kaka su kamo mana wannan mutane masu yin wannan ɓanna gashi da yanzu kuna gani motoci guda biyar da a daidaita sahu guda biyu da abincin da aka kama da makamai ga su can duka su aka kama kuma su mutanen su ma suna nan tsare abin da muke so shine mutane su shaida cewa in sun kawo ma wannan sojojin namu goyon baya ga irin abubuwan da za su iya yi ba sai abu ya lalace ba tun da wuri da ka ji labari ko ka ga wani abu mutumin da ka gani ba ka yarda da shi ba ko kuma wani abubuwa da suke faruwa wanda ba su kwanta maka ba a zuciya to maza a zabura a tare a gaya ma jami'in tsaro abin da muke fata kenan mutane su gane kowa ya taka doka doka ita da kanta ta tanadi abin da za a mishi wani ba su kammala ayyukan gonaki ba a kudancin yankin karamar hukumar ta gazar kuma sai gashi dabbobi sun fara sabkowa cikin gonaki kuma suna tafka banna wani lamari da ke ɗaukar hankali masu gonakin sun bayyana matsalolinsu a hirarsu da saidi abdu wanditan Duba dai tun tun da sassafe muke nan da korar dabbobi sai sun tafi su kara dawowa tun shekaran jiya ne dabbobin suka sauko mana amma yau dai abin ya fi kamari da daddare ne muke dunkule harawa wake muna roƙo ga hukuma don Allah da annabi su yi mana maganin wannan matsala da muke a wannan lokaci manoman zangon fulani da zangon zarma ba su san inda za su sa kansu ba ni nan da nake muku magana ban girbe ko ko rabin waken gona ta ba sai da na bukaci taimakon wasu akwai sauran aiki gare ni domin muna taɓata yawancin lokacinmu ga korar dabbobi alhali kuma mun yi aiki cikin waɗannan gonaki kai lokaci na yunwa sosai kuma ba mu iya girbe yadda ya kamata kamar gonakin ba namu ba ne abinda muke jira daga wajen gwamnati shine ta taimaka mana mu girbe gonakinmu daga baya su yi duk abin da suke so sama da mutane hamsin ne aka gano cewa sun kamu da ciwon ido a asibitin gundumar filinge a kwanaki goma na farkon watan Satumbar a cewar shugaban sashen da ke kula da lahiyar idanu da kuma ke dalilin wannan cuta shugaban sashen mummuni salifu ya yi wa abdullahi bagasa karin bayani Kun san yanzu lokacin da akwai da yawan kuda kewaye a ko'ina saboda suna buƙatar sanyi. Wannan shine yake haddasa cututtuka. Ana buƙatar muhalli ya kasance mai tsafta, a kula da makewaya, a kiyaye yin bahaya a fili, a kula da tsaftar yara, kuma a rufe makewaya. Wannan yana cikin matakan ɗokawa domin kiyaye yaɗuwar kuda wanda mafi akasari suna cikin umul isa haddasa waɗannan cututtuka. vraiment en grande partie sont à la base vraiment de cette euh, maladie. Wannan wata na Oktobar wata ne da aka ware domin gwajin cutar daji wato kansar a birnin saye kasancewar babu cibiyar ke kula da wani lamari. Ga likitar garin ne ya mai da hankali wajen wayar da kan al'umma a game da cutar da kuma tabi'u a game da rigakafi. Shugaban gidan likitar Sumana Amadu ya bayyana cewa kasar wato kasan mata na dauke da masu dauke da wannan cuta ya ragu. A hira shi da Rafika a Tahir. A garin sayi mun fi mai da hankali a kan wayar da kai. Muna koyawa mata ya kamata su yi gwajin cutar da wuri, tunda akwai abubuwan da mace ita da kanta tana iya yin sa a gida. Daga ta ji wani ɗan kololo ya kamata ta je ganin likita. Likita zai san in ya ƙazamce ne ko kuma ana iya ciwo kansa da wuri. A sayi babu likitan da ke kula da ɗaukar ɗawainiyar cutar daji ta mama, amma akwai wuraren gwaji da kuma wuraren da ake kula da cutar. Tun bara da muka yi tarurruka mun waye da kan mata mun samu waɗanda ke da shi amma ba su da yawa tunda da zarar aka gane cutar da wuri to ana iya magance shi da wuri. a ranar juma'ar ta gabata ma'aikatan hukumar 'yan sanda a gadar ta nuna kwayoyi daban wato da darajar ta tashi sama da miliyan 260 na sefa samamin da jami'an tsaron suka kai ya ba su damar kama kwayoyi masu yawa kudade na gida da kuma na kasashen waje da takardun balaguro da kuma wayoyi na salula da motoci da kuma motuna kwamishinan 'yan sanda kabiru kantu shugaban hukumar hana fatoci da shi mai kwayoyin rashin agres ya yi wa anise karim karin bayani Mun samu kullin tabar wiwi 51 mai nauyin kilogram 31 da kwayoyi 922 na tramadol da kulallen hodar iblis 144. Bayan haka bincikenmu ya ba mu damar samun bayanai na takardun balaguro na wata motar kira Vewit da moto ɗaya da kuma salula biyar da kuɗin ƙasarmu da na wasu ƙasashe. Kuɗin ƙasa sun kai jika 900 da jika 52. biyu na sefa da kuɗin dola biyu na ƙasar amurka da kuɗin naira dubu tara da ɗari da hamsin da dinar kuɗin libya mun samu kuma kama mutane goma wanda cikinsu uku 'yan ƙasashen waje a ranar litinin ne biyu ga watan oktoba da aka koma makarantun boko a fadin kasar niger to sai dai a wasu yankuna ana fuskantar gibi na malaman makaranta kamar a jihar difa a cewar shugaban ma'aikatar ilimi ta jihar a da gidi abdurrahman Mun rufe shekarar da wani gibi kuma daidai ne malamai da ma'aikata su tambayi a sake musu wajen aiki. Akwai da yawan ma'aikatanmu da suka cike ƙa'idojin neman tada su kuma aka ba su izini. Sai dai ba a samu daidaito ba wannan shine sa gwamna ya yi korafi a fannin kimiyya akwai gibin malamai 32 da babu mun rubuta wa ofishin minista domin faɗa musu halin da ake ciki sannan muna da matsala a yankin da akwai rashin tsaro wanda tafiyar malamai yana da wahala a wajen da kuma tumbatsar kogin komadugu wanda tafiya wasu wurare yana da wahala ga malamai da ma al'ummar yankin wanda hakan yana haddasa rufe makaranta boko za mu ci gaba da tattaunawa da hukumominmu. mu Hukumar kwallon ƙafar Nijar ta bayyana ranar Asabar bakwai ga watan Oktobar kawo ƙarshen hulɗar aikinta da mai koyar da 'yan wasa mena wato Jean Michel Kabali ta hanyar wata sanarwa. Bangarorin biyu sun amince da cewa ba za su sake sabunta yarjejeniyar da ke tsakanin su ba bayan da ta kawo ƙarshe a ran 30 ga watan Satumbar 2023 in ji takardar hukumar kwallon ƙafar ta Nijar. sai rahoton namu na musamman tsarin mutum na wucin gadi a game da wato tsarin hukuntawa mataki ne na hana mutum ya yi walwala da ake ɗauka a yayin bincike kan laifin da ake zargin wani mutum da aikatawa domin samun cikakken bayani kan wannan mataki a karim ya tattauna da attahiyar ahmed agak alkalin shari'a a cikin wani hali ake iya tsare mutum a kasan wucin gadi. Sharuɗan aiwatar da kasan wucin gadi ana tsara su bisa aya doka mai lamba 131 na kundin hukunce hukuncen mu domin ya kasance cikin tsari dole da farko sai kasan wucin gadi shi da kanshi na waɗanda ake tuhuma ya zama hanya guda ta kiyaye shaidu ko kuma wasu alamomin shaidu na kaya ko kuma hana wani matsin lamba bisa mutanen da suka zama shaida